كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya sake goma a wannan yammaci mai tara albarka na alhamis 25 ga watan zulqa'ada a wannan shekara ta 1430 Maci da daidai da sha biyu ga watan goma sha ɗaya shekara ta 2009 miladiya a wannan sura mai albarka suratul al'am wanda yake kuma shi shine karatunmu na biyu a cikin wannan sura a karatunmu na farko mun cike ƙarshen aya ta goma sha shida ya za mu tashi aya ta goma sha bakwai wa in yamsaska Allahu bi turbin wala kashfa lahu illa hu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير الله تعالى يجتوى وإن يمسسك الله بضر إذا الله تعالى ينفيك دون عبد بيك توتا فلا كاشف له بالله باب ونمي ياي ونن توتر سيشي الله تعالى شيشي كريم ونن تكتب هذه كلمة ربية mutum ya ji cewar babu wani mai tasiri a kan sai Allah maɗauki sarki shi shi kaɗai wa in fuska da khairi idan ubangiji Allah ta'ala ya nuface ka da wani alheri fa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah ta'ala mai iko ne akan komai babu abin da ya gagari Allah maɗauki sarki tsoraka cika da iko na mulkin Allah ta'ala ya sa idan ya nuface ka da abin da yake fitina cuta kamajika babu wanda isa iyayi maka duk wata shige da fice da mutum zai yi ya je wurin wancan boka ya fita ya je wurin wancan ɗan duba ya fita ya je ai mai girka ya je ai mai kaza babu abin da zai tsira na mashi sai dai daɗa hallaka tsunduma cikin hallaka Allah ya tsire mu idan kuma Allah ta'ala ya face ka da alkhairi babu wanda ya isa ya hana maka inda duk duniya za su taru a kansa ba su hana ba za su taɓa iyawa ba na'am وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو القاهر فوق عباده ومن يجي الله تعالى شيني القاهر من قرف إيكو فوق عباده أكم باينسا ubangiji Allah ta'ala yana da ƙarfi na iko akan bayi ta babu wani wanda ya isa ya rinjayi Allah ta'ala shine mai rinjayar kowa da komai sannan kuma fawqahum yana da alfawqiyya azzatiyya a kansu yana saman su sannan da Allah ta'ala ya ce ya khafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijin su daga saman su ma'ana ubangiji Allah ta'ala ba a ƙasar su yake ba yana saman su ne haka ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake cewa wa anta zahir falaysa fawqaka shay babu wani a saman Allah ma'aikacin sarki isa uluwin Allah ta'ala yana da uluwi kashi biyu akwai uluwin qahar akwai uluwin shan ko ka ce uluwin zat uluwin qaharin ko uluwin shan jalla al afwadi wal awan كذلك yana da على عباده بلا shi Allah Ta'ala Yana kan الله da ينا كان قوة وهو القاهر فوق عباده الله تعالى شيء mai كرفي na كفا shi ne mai karfin iko a kan bayansa wa huwa al-hakim Allah ta'ala shi ne al-hakim gwani a cikin dukkanin hukunce hukunce a duk mutumin da ya tsaya ya kallaci hukunce hukunce Allah madaukakin sarki ya san hukunci ne mai cike da hikima da ƙwarewa a ciki al-khabir Allah ta'ala ƙwararre ne mai ba da labari filla filla akan duk abin da mutum ya aikata a bayyane ko ya aikata a boye saboda wannan shine cika na ikonsa na kahar nasu kenan babu wani abin da yake koyi ma Allah madaukakin sarki wa ilmuhu bima bada wa ma khafi ahata ilman bil jali wal kafi na'am قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني وإنني بريء مما تشركون الله تعالى يقول قل كتير شو قل كنو كنا تبقي كتير شو أي شيء أكبر شهادة وأن أبني يفي ما في جرمان بار شهادة وأن أبني زي تسيا شيني ما في جرمة ورم بار شهادة akan duk abin da ubangiji Allah ta'ala ya aiko da shi akan rububiyyar Allah ta'ala da uluhiyyahi da asma'u wasu Fati da duk hukunce hukuncensa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi mene wannan abu ne mafi girman ba da shaida akan wannan kul ka ce Allah shine Allah ma'ana Allahu akbaru shahada hmm. Allah shine mafi girma wurin ba da shaida shahidun baini wa bainakum ai qulillahu shahidun baini wa bainakum kace Allah shine mai bada shaida tsakanina da ku wa uhiya ilayhi hadha alquran kuma an mini wahayin wannan alqur'ani domin ga za ismul ishara bi za li mufradin muzakkarin ashir inji ibn malik ana ishara ne da za ha harfin tanbih wa uhiya ilai amman wahayin hadha alquran wannan alqur'anin da ake karantawa wannan alqur'anin da ake bayanin shi filla filla amman wahayin sa ne daga cikin hikimomin wahayin li unzirakum bihi domin in muku gargaɗi da shi in muku wa'azi da shi wa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا kun bihi domin muku gargadi da shi wa man bala kuma in yi gargadi da wani alqur'anin ga dukkan wanda ƙur'ani ya jigire shi mana Alƙur'ani ana wa'azi da shi ga mutane da suke a nan ana wa'azi da shi yana wa'azi kuma ga mutane da ƙur'ani zai kai gare su mun gano wannan da kyau sai wani ya nuna mana shi da'awa ta qur'ani da'awa ce gamammiyar da'awa babu wani wanda yake fita ƙarƙashin wannan da'awa babu wani wanda zai ji cewa yana da wata shari'a tashi wacce ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba domin Allah ta'ala ya ce ya ce wa uhiya ilayhi hadha alquran li unzirakum bihi domin in muku gargadi da shi kafu gari ku suwa al-mukhatabun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne ajin farko wa man bala da kuma dukkan wanda qur'ani ya je mishi suwa kenan duk mu ka gaba daya mun gano wannan saboda ka duk mutumin da qur'ani ya kai gare shi to shi kenan fa an gama yake mishi hanzari mun fahimci wannan qur'ani ya je gare shi an gama yake mai hanzari to mutumin da shi qur'ani bai je gare shi ba kwata kwata bai taɓa jin wani abu mai suna ƙur'ani ba la a rediyo wani a jarida wala a komai ko gano wannan waɗannan su ne malamai suke cewa suna cikin ahalin fata su ko bayanin su malamai suna yin shi ne a can cikin soratu al-isra wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula a daidai nan malamai suke tattauna magana ahalin fata musamman al-imam ibnu kathir waɗanda suke rayuwa tsakanin tafiyar wannan annabin kafin zuwa wani annabi ga wannan misali bayan tafiyar suka tafi bayan tafiyar annabi isa alaihi salatu wasalam kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ahli bayyana lakum ala fatratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min Bashirin wa la nadhir fa qad ja'akum bashir wa nadhir wadanda suka tsinci kansu a cikin wancan rayuwa su ake al fata mun ga wannan sai a ilhaƙinsu da dukkanin mutanen da ƙur'ani bai je gare su ba mafi wannan to amma duk mutumin da alƙur'ani ya je gare shi an kammala babu wani hanzari kuma da ke baya shi sa Allah ta'ala ce ta barakar da al-qur'an ala kuna lili alami na nadira shi alqur'ani littafi ne na al'alam na duniya ba baki ɗaya zama mai gargaɗi duniya baki Isa Allah ta'ala yake ce da annabin shi kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an lillazina yunqisuna fil ard ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki ɗayan saboda babu wani wanda zai fita da rashin da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da'awar fakar kuma ta haske domin da aljanu suka ji gaba ɗaya imani suka yi قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا haka aljihu suke bayani filla filla da irin magudancin da suka kasance suna yi da duk wani kini bibi da keta da iyaka da suke yi wa anna kunna naq'udu min hama qa'ida lisam faman yastami al'an yajid lahu shihaban rasala suka kafin nan suka ce wa anna la masna samaa fa wajadnaha muliat harasan shadidan wa shuba haka suka ta bayanin su wani ne ya zar qur'an bi unzarakum bihi wa man balagh to wanda yake kuma fa tunda Allah ta'ala ya turo wannan alqur'ani da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shine Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul hud wa man yakfur bihi min al ahzabi fan naru maw'iduhu duk wanda ya yi wannan alkur'ani daga cikin dukkanin ƙungiyoyi nasara ne yahudawa ne waye waye waye duk wata wanda ya yi wannan alkur'ani fannaru mu'idu wuta ita ce alƙawarsa Allah ya tsare Allah shi ke yi saboda mutum ya zama na karatunsa tafiyarsa mu'amalarsa aqidar shi ya zama irin ta alkur'ani ce irin ta bayani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa Qur'ani in ba haka ba to lalle illallah ya ibida ji Allah ya sauke wa huwa alladhi yanzilu al-Qur'ana min yunzirukum bihi wa man bala a innakum la tashhaduna anna ma Allah alahat al-ukhra yanzu ku kuna shaida cewa akwai wani abun bautawa tare da Allah kun ta ce abin a innakum yanzu ku la tashhaduna wallahi kuna shaida cewa Annama ma Allah cewar tare da Allah akwai alihatul ukhra waɗansu alloli na daban ku kuna iya faɗa wannan magana kul ya ke wannan annabi ka ce la ashhad ba zan kashe da akwai wannan ba kul ya ke wannan annabi ka ce kul ta tarjuma inna ma huwa ilahu wahid lalle kawai shi shi wa kenan shi Allah ilahun abun bauta ne tilo wahidin kwaya ɗaya wa innani kuma lallai ni bari'un na baranta mai mashirkun daga barin duk da kuke shakka shi babu ni babu shi wannan ita ce da awata annabawa ita ce da awata suratul an'am sauraka maki Allah kira da aminci Allah su bai shaida ba don su zasu iya shaidawa aka haka قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون نعم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب lalle kan su waɗannan waɗanda muka ba su littafi dukkan waɗanda muka ba su littafi su ya kenan alihudu wannan sara ta masu suratul anam maki makiya ce kuma inda da ayoyi guda shida wanda ke waɗannan ayoyi guda shida ba mu zo kan ta farko ba ma a cikin shida ɗin kun gane wannan su ko don mutanen maka su kan ba ba su littafi ba ma a ce wa min kutubin yadrusuna ai ba ba su wani littafi da suke karantawa ba wa ma arsala ilayhim qablaka min nazir amma ta tura musu wani mai gargadi daga cikin su kafin kai ba likin zara qauman ma unzira aba'uhum fa mughafilun kun gano wannan to amma da yake akwai linki tsakanin mutanen maka da mutanen madina idan mutanen maka jahilci ya ɗabe su an kure su sun rashin za su ce sai su nemo agaji daga wurin mutanen madina wajen yahudawa mutanen yasiri a lokacin ba zama magana sai su je su kitsa musu tambayoyi su ce ku je ku tambaye shi A wadansu abubuwa guda kaza babu wanda ya san sai annabi kun gano wannan kamar tambayoyi guda guda hudu da suke musu suka ce waɗannan tambayoyi guda hudu babu wanda ya san su sai annabi saboda ka ku je ku mishi wannan tambayoyi tambaya ta farko shine a zamanin da an yi wasu samari waɗanda suka gudu suka ba al'ummarsu a kan tauhidi ku je kuna neman bayanin waɗannan samari suwaye kun gano wannan ko tambaya ta biyu akwai wani da aka yi ya karaɗa duniya baki ɗayanta ya je mahudan rana da mafaɗar rana manzon da kuke ta cewa sun je wane ne duniyar wata duniyar ina da kan na sun shiga girgi da kai sun je gujina su ya fara sun dawo mun bai cewa da ke ko na bai tambaya guda uku ce sai na uku shine wai ina re yake a ina re yake kun gano wannan sai Allah ta'ala ya sauka da suratul kaf alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman yunzira ba'sa shadidan min ladun يكون بيان يذكر أصحاب الكهف كي محل نقص عليك نفعهم بالحق إنهم كتيك آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شبط هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا أتوا أنا بسلطان بين لم يستوي دليلي وواصلش الله تعالى إي بيان أصحاب الكافر كلا كلا sai labarin wancan mutumin da ya kewaye duniya baki ɗayanta har yaje inda rana take fitowa da inda rana take faɗuwa ce wai tsalo na an zulkar nai kulsa atlu alaikum min zikr inna makanna lahu fil ard wa atina min kulli shay'in sababan ba a saba. Allah ta'ala ya hore mai komai da komai ya ba hanyoyin duniya baki ɗayan su sai ina rai yake wai wa yas'alunaka an ruh qul ruwa min amin rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila Allah ta'ala hada musu to kaga shine irin wannan tambayoyi guda uku dama uku ne makin tibi ne nace mun gane wannan haka idan aka kore su anan sai zai yi tambaya iri kaza an aka kore su sai su tafi madina sai su tafi yasrib madina sai su samu su koya musu sai Allah ta'ala ce allazina atainahumul kitab su waɗanda muka basu littafi wanda kuke zuwa can ku je ku tambayo su ya arifunahu sun san shi shiwa shi maza Allah shi alƙur'ani wanda Allah ta'ala ya ce wa wahiya ilayya hadha alqur'an li unzirakum bihi wa man balagh ko kuma shi Allah ta'ala wanda Allah ta'ala ya ce qul inna ma huwa ilahun wahidun wa innani bari'un mimma tushrikun ko kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam din Hmm? Eh? duk zai iya shiga ya na sun san shi kama ya arifuna abana a kamar yadda suke sanin ƴaƴayensu ka san daga makarantu na an tashi makaranta ta je ɗaukan yaranka kana ganin za ka san da yirfa su da iri ɗaya ne komai nasu iri ɗaya ne kana ganin za ka ɗauki ɗan wani a matsayin naka wai ka kayan mantuwa eh so sama da haka suka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san shi filla filla daki daki siffar shi filla filla Allah ta ayi bayani a cikin littafin su Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaw ala al-kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada ayi bayanin siffofin su a cikin atara cikin injila da ko ina da ina sufofin ma na sahabban ba ma wai na manzon ba na ma sahaba an yi su duka duka so daga duk wani abin da shi hamma Allah sallallahu alaihi wasallam an yi musu bayani filla filla gaba ɗayan su shine Allah ta'ala ce Allah gina atana humul kitab ya arifuna suna sani sun sani sab kama ya arifuna abana'ahum kama yadda suke sani ayyan su Allah gina khasiru anfusahum lalle kan su waɗanda suke asara kawunan su fa hum la yu'minun su kan ba sa taɓa yin imani wanda shi karan kanshi yayi asarar kanshi duk wanda ya asara kansa ya asara iyalansa ya asara duniya da lahirar khasirar duniya wal akhirah ذلك هو الخسران المبين wannan ba zai taɓa إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم باب أقل لذلك الإيمان نعم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون الله تعالى ومن أظلم باب وندي في جرمان ذلك أنت ترى أنقرا مكريتا ممن افترى على الله كذبان kamar wanda ya kirkiri ƙarya jingina ma wannan ya fi kowa girman zalunci ya gundumo ƙarya ya ce ai Allah ya ce alhali Allah bai ci ba wallahi wannan ba karamin bala'i bane kuma nau'i iri daban-daban ga sunan iri kowane iri za ka iya ɗauka a ciki ko dai bankar aya ya ce Allah ya ce akan kaza domin ya tusa wa ayar wata ma'ana da shi yake so ya cimma ko kuma ikishin ya ce ana mai wahayi da sauransu kazzaba bi ayati ko ya karyata ayoyin da ubangiji Allah ta'ala ya sauka da shi? ko dai al-ayatul kauniyya al-qadariyya ayoyin Allah ta'ala na kasanto duniya da ya dora su akai tafiyar rana da wata yana ganin a'a ba ubangiji Allah ta'ala ne yake tafiyar da su ba ita ranar a tsaye take duniya ce take kewaya ta sai mace to mu har yanzu ba mutumin motsa ba kun gane wannan da kyau ko mu mallaka ta'ala ya mana bayanin wa shamsu tajri li mustaqarrin laha tana tafiya ne zuwa inda Allah ta'ala ya mata umarni ta ko kusantuwar wasu abubuwa ya dinga jinjina so da ɗabi'a gaba ɗaya ya tsare ta ayoyin da ubangiji Allah ta'ala saukar ko kuma al-ayatul al shar'iyya ayoyin Allah ta'ala na shari'a na hukunce hukuncin da saukar zaman tare hukunce sallama alwala tsarki zamantakewa na yau da kullum na al'umma baki daya idan ga daukar su yana karyata su babu wanda yafi girman zalunci irin wannan innahu la yuflihu zalimun Allah ta'ala yake cewa yadda al'amari yake la yuflihu zalimun azzalimai ba sa taba samun gidan rahama Allah ya na ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين الله تعالى جتوا ويوم نحشرهم جميعا كتنا مسرانا تزامو تايد سوبا كتايس كتنس ثم نقول للذين أشركوا sannan mu ce da waɗanda suke shirka tintiran mushrikai mu ce da su aina shirka kuma lazina ina da kuka kasance kuna riya cewar su din ta mun za su amfana da ku na suna cewa ha'ula shi haula inda Allah waɗannan su ne masu ceton mu a wurin Allah ta'ala ina waɗanda kuka kasance kuna tarayya da su aina shuraka hukum shuraka irin na shari'a wanda kuke tarayya da su wajen bauta ma Allah ta'ala allazina kuntum taz'umuna wadannan kuka kasance kuna riya maganganu marasa daɗin ji tare da su za ya zan su ƙuru mala idanuwan nan nasu zurqa wujuhum muswadda fuskar ta yi baki irin idan ya kaɗa kamar bula kun gano shi shine mafi munin halitta ka duba ka ga fuska ya zama na baki kirin sannan idan kuma ya kada ya zama kamar bula haka za su tashi rana tashi alkiyama sun malam za ga su ƙurƙuru da ido mana sun malam ta kun fitina ta taho kamar yadda malam ya karanta ko sun malam ta kun na ta mutu yawa kudu ba za a shafi biya ba don nan akwai su da yawa a wannan ayar in malam takun fitnatu sannan amsawa da za amsa wasu na wannan tambayar da ake musu aina shuraka kuma lajina kuntum taz'umun wannan amsa wannan tambayar ita ce illa an qalu shine kawai zaka ji sun ce wallahi rabbina ma kunna mushriki kadba wallahi muna rantsuwa da Allah rabbina wanda yake shine ubangijinmu ما كنا مشركين ما متبقى كسم kasancewa مشركين الله تعالى يتشي ya انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون الله تعالى يتشي انظر كالتشي كيف كذبوا على أنفسهم يد سكي مكاونا سكريا سكي كريا تكنسوا suka kirkirkare suka jingina ma kansu su ne ba a nan duniya suka ce sai dai ko a mutu ko a rai sai sun yi shirka su ne ba suka ce ina su fa babu yadda za a yi mutum ya faɗi ko ba a nemi agaji wurin wani ba mana abu duhun illa biyu karribu na idan lani zulfa duk irin waɗannan maganganu da suka faɗa suka tara allolin suna cewa na shi ba haula yin Allah waɗannan su ne su ce su a wurin Allah ta'ala suna da kusanci wasu suna bauta wa mala'iku wasu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ga ko katon kundi nan ya rubuta suna Abubakar nan ya rubuta suna Umar nan ya rubuta suna Ali nan ya rubuta suna Uthman ya za suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakiya wannan da arnanci ne wannan wannan abubuwan ba musulunci ne da haka ake yin su ba subhanahu ta'ala yake cewa in gurga mata da an kusa wadalla an ma kanu yafsun nam wadalla an kuma ya riga ya bace su ma kanu yafsun sai din ba abubuwan da zai kasance suna kirkira suna fada ina da wa ga Allah ranar tashi alkiyama sun ya riga dinne ya bace su nam wa minhum man yastami'u ilayk وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين الله تعالى يقول ومنهم وما أفيدك تشكوس من يستمع إليك وان ذي ذوي صغراء أبن تكيفنا كما تفسوسك سنك بين التواقع الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون kuma yi su zago su wasu zaman da yake fada Wajen Allah ala kulubihim a cinna eh? Wajen Allah ala kulubihim a cinnatan mun sanya mun rafe a zukatansu a cinna jam'i ne na kinan an daɗe an duɗe abin nan kwakwalan nasu an yi tsohuhu ba za su iya fahimta shi ba wa fi adanihim kuma abin da ke كل وصف وطرا لفي ما قال البذات زكاة الله سبحان الله حتى الله تعالى يمس قدر وإن يروا كل آية إنت أغاسك قوة آية إنسك قوة آية لا يؤمن بها بذات إيمان حتى الله تعالى يتجعيث ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم kallamhum وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما qawlan ma kanu illa an Allah ce walau annana nazzalna ilaihim malaika inda mun saukar musu da mala'iku sun ga mala'iku wa kallamhum mauta matattu sun tashi sun yi magana da su ba ƙarar girma sun je sun dono sun ga abin da ake magana washanna alaihim kullu shay washanna ilaihim kullu shay'in qubula mun kai musu da kowanne abu sun gan shi kurkuru ma kanu ba su taba kasance da su illa insha Allah sai ubangiji Allah ta'ala ya so wannan fushi ne abin da ubangiji Allah ta'ala yake cewa duk wanda Allah ta'ala ya duka zuciyar shi da kafirci wannan ba zai taɓa imani ba Allah ya tsare mu hatta idza ja'uka har idan sun zo wurin kai jaji yujadilunaka sai su dinga yin jayayya da kai ya yaqulu ladina kafaru wadanda suka kafarta sai su dinga cewa in haza wannan abin da ka zo shi ba komai bane illa asakun awwalin sai dai ta suniyoyi ne na mutanen farko karshe kenan babu wani dalili shine qur'ani ya tattara gaba ɗaya dalilan nasu abin nan wannan ita ce abubuwan da suka sha mai mai asatirul awwalin tatsuniya ce na mutanen farko wa a asatirul awwalin na fa hiya tumla ilayhi fa hiya tumla alayhi wa asila haka kuma ya ce wai tatsuniya ne na mutanen farko shi ne Allah ta'ala yake cewa abin nan lisan ladhi sina ilayhi a'jami wa hadha lisan arabiyyun mubin ai wannan yare na arabi na qur'an shi kuma wanda suke cewa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyi karatu a ai ajami ne ba ajami ne ba ne Allah ta'ala da a wurare daban-daban وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون الله تعالى تيوه كما سوء النان سوء كنا سوء مشركي ينهون عن سنة هنا أزو كسد من الله صلى الله عليه وآله وسلم وينهون عن سوء كما سنة نيسا لشيء mafi wannan ko wannan kaga ta zama ita ce babbar a wata kafare nan ba daya ba sa so a yi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sa so a yi kusa da inda ake karantar da abin da ya tafi bari sannan kuma su suna da nesa ci wannan Muna nan zuwa wani da zaka ji wani ne sai. akwai da yadda yake ko da da su gudu ko shirka irin waɗancan ba suna da wani kaso nasu kun gano wannan ke ko suna da wani kaso dan ko da ke zama yana da kaso na mushirka wani yahudanci ko na nasaranci shi da yahudanci ilimi da tukuru ba ku aiki shi shi nasaranci aiki tukuru ba ilimi tsayar ciki Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya sauke kuma su din ne kauna anu wa anu an suna hanawa a zo kusa da shi su kuma suna yin nesa da shi fasara ta farko ke fasara ta biyu kuma wa hum su din nan ya kauna an suna yana hanawa a taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya ya gurgurda abin da zai iya bayar kuma yana hana a taɓa manzon Allah abin nan yana hana a taɓa manzon Allah shi kuma baya addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin abubuwan da suke rawaitowa ma'aiki Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi ya kasance yana yin sallah a Ka'aba kun gane ko ya kasance yana yin sallah a Ka'aba sai manya-manyan mushrikan larabawa mushrikan maguzawa din suna zaune a jimin Ka'aba sai wani wallazi ta wallahi kibaru kenan yace shi kowa zai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aiki Allah ta'ala ya sauke suka da suka dauki jini da me da me da me ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana sallah suka da suka goga mishi wallahi subhanallahi alazim ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana gamawa ya samu Abu Talib babkansa domin da abu tsari da abbas safiya da hamza da abu jahal duk da abdullah mahaifin manzo allah sallallahu alaihi wasallam duk yan uwan juna wa da kani ne wa da kani wa da kani kaga abu bali ya zama basa kenan ga manzo allah sallallahu alaihi wasallam sai abu talib yana dauko ya ce mu je ana yanko kwana suna ganin abu talib ne suka taka ashe kananan su tsaya mana suna takawa duk wanda ya taka bakin ransa sai suka kuma suka zauna yace ina abin da suka goga maka ya nuna mai shi ya dauka abuja abu abu abu da ya dauko wannan jini ya goga musu su abu ta hannun su waye su waye su waye asalin dai mushrikan laraba din ya gugguga musu duk waɗannan abubuwa din da suke da suke magana kai yake cewa wallahi lan yasulu ilayka bi jam'ihim hatta wasada fi turabi dafina fasda bi amrika ma alayka ghadabatun wa bashir bi dhaka wa qarra minkum uyuna bi adyanati man kari adyani bi abunna wala kadalika adina yace ya sa adina annabi sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyan adini yace laulal malamatu aw hazaru masabbatin ba don zargi ba da kuma gudun zagi na wajen ta yi da za ka kina da ka sa kuna musulunta ne amma za a ce na addinin yara ne za a ce na yi kaza na yi kaza ne shine kawai amma tabbas na san shi shine abin nan addinin gaskiya kun gano wanda ke ko abin talib ya bai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya sosai da sosai na'am ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ونكون من المؤمنين ba su can ba Allah ta'ala ce wa hum yanhauna anhu wa yanhauna an wa in yuhlikuna illa anfusahum ba waɗanda suke halakarwa sai kawunan su wa ma yash'urun alhali ba su sani ba Allah ya sauke walau tara Allah ta'ala ce da zaka gansu idh wukifu ala an a lokacin da aka tsayar da su a gabar wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un faqalu aka ce da su abin da faƙalu suka dinga cewa ya laita na nurat ina ma dai a ce a mai da mu zuwa duniya ha a yanzu sun gansu a gabar wuta wala nukazzibu bi ayati rabbina ba za mu taba karyata ayoyin ubangijin mu fa wala kunu min almu'minin kuma mu kasance daga cikin mu'mini saboda haka abinda fa qalu ya laitana nurad waqafi ne nan kana karantawa da wannan riwaya wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakunu min al sabu abin da wakafi ne na ju sulama haka yake ko wa nakunu mun bai tuwanna in kuma ta hada baki da wala tara idu bi wala rabbihim wa qalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin wal diyana cikin atamani da suke ina ma dai a mayar da mu zuwa duniya wanda yake in an mayar da mu ba za mu kareta ayoyin ubangijinmu ba ba kuma za mu kasance daga cikin mu ne sai Allah ta'ala ya ce بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بل أبن لن نبا يتبع أريا يسكي لسكي تشوى سوء وأن دور ناس تنزع بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل abin da aka kasance أنا أوي مشي سنة أوي وعدا شيني إبينا shi ne bayyana duk da ake karanta musu suna jin azabar a zuciyarsu sai dai suna ɓoye jin tsoron ba za so jin tsoron ya fita a fuskar su ta yadda ƙananan su za su gane cewa maganar nan ta shiga manyan su ko gane wannan da kyau wannan tsoron da suke koyewa kamar da Allah ya fasara shine yanzu ya yana ƙurƙuru da shi walau inda an dawo da su ne kenan duniya al'ad da sun sake komawa kan kafirci ba sun koma limanu an da sun koma sun aikata abin da aka hana su su aikata din wa innahu lakadibun kuma lalle su mutane ne suke makarifan in ga wannan shine ke nuna maka gamamman ilimin Allah ta'ala shi ilimin Allah ta'ala ya san al-ma'du abin da babu ka san babu to Allah ta'ala ya san al-ma'du abin da babu kun gano wannan ke ko inda zai kasance a yaya zai kasance Allah ta'ala ya sani kun gano wannan dawo da su duniya Allah ta'ala ya ce jira wani su duniya to inda ma an dawo da su duniya da wanda yake dawo da su duniya al-ma'dun babu shi to amma da an dawo da su din ga abin da za su faɗa kun gano wannan wannan kuma shi ne za ka fahimci mai ilimi na Allah ta'ala wa ilmu bima bada da ma khafi a haka ilman bil jali wal khafi haka da Allah ta'ala yake bada labarin munafikai da su ta buka ba da hanzarin su yake cewa walau aradul khuruja la abdu abun walau aradul khuruja la addu lahu uddatan walakin kariha Allah bi asahum fasabbaqahum wa qila ba'udu mal qa'idin law kharaju fikum ma zadukum ila khabalan inda sun fita da kaga su fita ba kun gano wannan da ke ko to amma inda sun fita me za su Allah ta'ala ya san me za su ka san ilmin Allah ta'ala da mai ilmi na wa qalu إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا كما سكدنجا cewa in hiya ita wannan rayuwa ba kowa ba komai bace illa hayatuna duniya sai dai rayuwa ce irin mu duniya wannan lahir da ake fada wannan wane ne wani ne wa ma na hannu mu ba'ufi mu ba waɗanda ma za a tasha bane su ba su yadda ma wai in an mutu za a tashi ba ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله تعالى ولو ترى جازاك ذاك غني كنت جواب الأوبا هذا لما جواب الأوبا محذوف la ra'aita amran aziman da naga al'amari mai girman gaske walau tara da ka ga iz wuqifu al rabbihim daidai lokacin da aka tsare su aka tsaye su a gaban ubangiji za ka gan su kuru-kuru malam fuskan nan baki kirin idan nan ya kada Allah ta rai sauwaki qal Allah ta'ala ya ce alaysa hadha bil haqq yanzu waɗannan abubuwan da kuka gani ba gaskiya bane qalu bala sai su ce gaskiya ne wa rabbina muna rantsuwa da ubangiji mu kaji ba tun anan duniya an faɗa musu an faɗa musu an faɗa musu sun ki yanzu da sai ga azabar kiri da musu yanzu sun ga ainul yaqin ne qal sai Allah ta'ala ya ce fa azab ku ɗanɗani azaba bi ma kuntu takfurun ta sanadiyar abin da kuka kasance kuna yi da kafirci kafirci mummunan abu ne na'am قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاء جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزلون Allah ta'ala ce kada kasira kada khasira alladhina kazzabu bi liqa'illah hakika sun yi asara waɗanda suka kare ta haduwa da Allah waɗanda sun yi asara wai ba su yadda za a mutu ba ba su yadda za a tashi ba mutuwa fa ai sai dai su ce ma sai dai su ce ma yin dukkan illa ta amma mutuwa ba yawa mutu ba mutuwa ko yau ba to amma za a tashi da sauran abubuwan da suka biyo alkiyama duk waɗansu da kare ta waɗannan sun yi asara hatta idza ja'atuhum musa'a haka al'amarin su na ƙaryatawar za yake har lokacin da alkiyama za ta zo musu baghtatan kwatsam hmm? qalu sai ka ji suna cewa ya hasratana alama ma farratna suna da ya kai canmu a kan abin da muka gabatar a duniya ya kai to yanzu wannan abin da suka gabatar da shi nan a gaba gabansu wahum yahmiluna awzarhum ala wuhumihim su suna daukan nauyin zunubinsu a gadon bayansu inna lillahi wa inna ilaihi ka san ba abin da yake zunubi ne sai wannan ko daga jin sunan zunubi kasan abu ne haka za su ɗauke shi ala sa'a ma ya Allah ta'ala ce ka ku saurara sa'a ma ya irin abin da suka kasance suna yi ne laifi mu mun al'amari ne za su ɗauki nauyin zunubinsu da kuma nauyin zunubin waɗanda suke ɓatarwa shi wanda ya ɓata shi karan kan shi shi kaɗai nauyin su zai ɗauka na ya ɓata shi kuma wanda ya batar ga nauyin zunubin shi na ya bata ga kuma nauyin zunubi na ya batar aka za a lafta mishi wanda aka batar ma shi ma yana da zunubin shi na batar da shi na ya bata ba wai wanda ya batar da shi din ya dauke mai nauyin zunubi bane balle ya ce shi dai bai bi shi kawai ai zunubin yana kan shi kawai ba zunubi yana kan shi ya ce wai zai bi shi ai nauyin zunubi yana kan shi babu wannan zunubi yana kan shi yana da nauyin zunubi na ya katar ke kuma gana da nauyin zunubi ko kuma shi yana da nauyin zunubi na ya da ya bata allon sauki na وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون afala ta'qilun Allah ta'ala ce wa mal hayatu duniya wannan rayuwa ta duniya ba komai bace illa la'ibun sai dai wasa wa lahawun da warki haka take in ga mutum ya bita to a haka kwatsam sai ya ji shi kawai Allah ta'ala ya ka biyayya ga Allah ta'ala tauhidi da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce abin da yake riba na rayuwar duniyar nan amma duk wanda ba wannan ba lahawi sauran duk mafarkai yana mafarki ya kusa yin kudi zai yi kudi in yi kudi zai sai mota ta kaza zai gida mai kiri goma zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza sai da a tura shi a kyau. wala darul akhiratu Allah ta'ala yake cewa kuma gidan lahira shine mafi alheri lillazina yattaqun ga waɗanda suke masu jin tsoron Allah ta'ala Allah ta sanya daga cikin su afala taqilun shin ba ku halkalta ne rayuwar duniya na mutum ya bi ta hankali kada mutum ya zama ya dauki rayuwar duniya na ita ce mablaghu min al-ilm ita ce karshen burinsa ita ce karshen tunaninsa ita ce karshen abin da ya tasa a gaba duk wani abin da zai iya kawo harkar duniyar nan tashi cikas zai iya fito na fito da shi duk mutumin da iwa wannan ya dauki wannan to biwa kan shi kyakkyawar dabara Allah ya sauke wannan ba wai kuma kar mu ce ne duniya ba wala shi ba kamar da duniya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk amma lalle irin yadda aka dauki duniyan nan mutum ya dauki duniya ita ce alwala'u da albara lalle mutum ya hatara sosai da su Allah ya sauke nan? قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الله تعالى قد نعلم حقيقة تبس من هذا تككي مصنير إنه يدع الأمر يكي لا يحزنك الذي يقولون wallahi yana bakanta maka rai irin abin da suke faɗa ko kuma ka ce abin nan la yuhzinuka allazi yaqulun a qira'atu nafi kenan wallahi abin da suke faɗa yana bakanta maka rai sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala yana lallashin manzo Allah manzon tsira Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya sa abin da suke faɗa yana bakanta mishi rai suna ce da shi sahir suna ce da shi majnun suna ce da shi kaza irin waɗannan kazaman maganganu da suke faɗa suna cewa duniya wa mal hayatu duniya kaza kaza wa qalu in hiya illa na duniya wa ma nahnu bi mab'ufin irin waɗannan abubuwa da suke faɗa yana bakanta maka rai Allah ta'ala yake cewa fa innahum lalle su la yukzibuna wallahi ba sa tsare saka fa innahum ko kuma la yukzibunak ba sa tsare ka akan sun jahilci abin da ka zo da shi a'a walakin na bi ayatin lahi jahadu sai dai su azzalimai da ayoyin Allah ta'ala suke jayayya suke fantarewa kawai duk abin da Allah sanin ya zo da shi ba wai shi bis yadda da shi ne cewa shi ba amintacce bane kun gano wannan da ke ko kawai su ba za su bane irin na fir'aun wa jahadu biha an anfusuhum zulman wa'uluwan wannan kawai shine babban ta'asar ita ce babban lalata da suke gaban su babu wani abu na biyu wanda yake ba wannan ba shine Allah ta'ala yake cewa fa innahum lalle su la jibuna ba sa karyata ka walakin zalimin bi ayati Allah yajhadun sai ne wanda suke azalimai da ayoyin Allah ta'ala suka kasance suna yin jayayya na'am ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين شين الله تعالى yake ci gaba da lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa walaqad kuzzibat rusulun min qabli hakika an karyata dumban manzanni da suka zo kafin ba kai ne da farko ba haka yace da shi fala annaka baqi nafsaka ala asarihim in yu'minu bi hadha alhadisi asafa ci fala ta'sa ala alkafirin kada kai bakin ciki ka abin da ya shafi abin abin da ya shafi ka kwantar da hankalinka an kare ta annabawa masu tarin yawa kafin kai fa sabaru ala ma sai annabawan nan suke hakuri akan kare ta sun da aka yi wa udu kuma an cutar da waɗannan annabawa din hatta atahum nasruna har taimakon mu yazo wala mubaddila li kalimatillah kuma babu wanda ya isa ya canza kalmomin Allah ta'ala babu wanda ya isa babu mai canza magana Allah ta'ala wace ce magana Allah ta'ala ne? Qur'ani da waccan magana da yi da yake cewa kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna lanansuru rusulana da sauran ayoyi da suke kan waɗannan Allah ta'ala ke cewa sai mun taimaka za mu taimaka manzanninmu waɗannan kalmomi babu wanda zai canza su tabbatattun kalmomi ne wala karaja ka min naba'il mursalin hakika labari mai tarin yawa daga cikin labarurka na annabawa ya zo gare ka ta wani annabi mai girma nan وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين الله تعالى يكي وإن كان كبر عليك عراضه har idan ya zama na bijirewar da suke yi maka ya fi wani annabi mai girma ya yi maka girma sun bijire maka sun kika abin ya girmama fa in an tabtaghiya nafaqan har idan za ka iya ka bi nafaqan wata hanya da ke cikin ƙasa akwai hanyoyi a cikin ƙasa irin hanyoyi na ɓeraye kasu shine annafa irin hanyoyi na yawa irin hanyoyi na wanda yake kana kusa nan sai ga gacin sai ga gacin sai ga gacin kun gano wanda ke ko hanya da ake ta a ƙasa ita ce allafa irin ta ne hanya da aka tsakanin dutse da dutse aka tsaga dutse aka fita da hanya shi ya kira allafa inda za ka shiga ƙarƙashin ƙasa ya ce wannan annabi mai girma fil ardi shine ka shiga karkashin kasa aw sallama fi sama ko ka sanya abin nan kwangwala ka sanya tsani ka sanya tsani ka taka zuwa sama lita'tiyahum bi aya domin ka zo musu da wata aya ya ke wannan annabi mai girma ba za su kimani ba kun gano wannan da manzo Allah sallallahu zai shiga karkashin kasa domin ya zo musu domin kullum yana kokari ne ya ga yayi abin da zai sa su musulunta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da Allah ta'ala yake cewa waɗannan mutane ba jababaran mutane ne inda za ka shiga ƙasa ka tona ka za ka shiga duk wata aya ka fito da ita ko ka hau sama ka zo da musu da wata aya waɗannan mutanen ba za su imani ba kuma kuma da ba a darasin da ya gabata mun yi magana da Allah ta'ala yake cewa wala fatana alayhim baban minar sama'i da za mu buɗe musu kofa daga sama su wuni fa gwallu fi arzikin su su wuni suna hawa sama laqalu inna masikira al-khawra sun ji a musu sihiri bal mun karanta ayat dazu walau annana nazzalna ilaihim almalaika da mun sauka musu da malaiku wa kallamuhum almauta mun matattu sun tayi sun yi magana da su wa hasharna alaihim kullu shay'in qubulan mun tayi musu da kowanne abu kuru-kuru sun gaishe ma kano yi ba su kuma illa insha Allah idan ubangiji Allah ta'ala ya so da su imani shi ne Allah ke cewa lau sha Allah da Allah ta'ala ya ga dama la jama'ahum alal huda da ya tara su akan shiriya baki ɗayan su walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi jami'an afa anta tukrimu nasa hatta yakunu mu'minin da Allah ta'ala ya ga dama da duk waɗanda suke bayan kasa sun imani baki ɗayan su fala takunanna min al-jahilin kada ka kasance daga cikin waɗanda suke yin aiki irin na jahilci wannan malaman tafsiri suka ce ana magana ne da al'umma baki daya kar mutum ya aiki irin nasu an fahimci wannan da ke ku nan إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون الله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون أبو سمي كوي yastajibu alladhina yasma'un waɗanda suke saurare su suke amsawa ko akwai kuma wanda zai amsa wanda bai saurara ba eh babu sai Allah ta'ala ce inna ma yastajibu alladhina yasma'un abun ne ko waɗanda suke saurara su suke amsawa ni za su ce to ku gudu iya gudun ku iya ladan ku domin kar ku ci to me me zafi a ce iya gudu iya lada a kasa mana a faifai kowa ya ɗauka mun ce sunna kun ce bid'a to ba shi kenan ba wa inna au’i iyyakum la ala hudan aw fi na mubin a zo a baje kolin ta mana ai billa billa dake dake sauran jama'a su kuma wanda dake sun ce su ba suna sunna bane su ba waɗancan bane su je magu ne su ba su ɗauka ba sai su ga yana za su yi Allah ta'ala ce mun nasu jiwul ladina yashfa'un wal mauta yab'athuhumullah wal mauta kafirai ya yab'athuhumullah ubangiji Allah ta'ala zai tayar da su summa ilaihi yurja'un sannan ga Allah ta'ala ake mai da su baki ɗayan su da wannan fassara malamai suka fassara wal mauta kafirai kuma Allah ta'ala ce aw man kana maitan fa ahyaynahu wanda ya kasance matacce muka rayar da shi ba na da yana kafiri aka sanya shi kuma ya zama musulmi kun gane wannan da ke ko domin ai shi mummuni da ya mutu ya san Allah ta'ala zai tare da shi kafiran da suke mutu suke musu za a tayar da su su da Allah ta'ala ce kuma sai ya tayar da su ba sai su mutu ba kuma dan fushi Allah ta'ala ya sauri kuma al'asulu da shi ne wal mota dukkanin matattu ubangiji Allah ta'ala zai tayar da su domin alki al-istighraqiyya al-jinsiyya wa al-fidil kullu fil umuri bil jinn wal ifrat kal alim na'am وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون الله تعالى كتاب وقالوا كما سندن لولا نزل عليه آية dan me ba a saukan mai da wata aya ta musamman ba min rabbi da gurin musa? wace aya kuma suke nema ga qur'ani a saukan musu suna karantawa awalam mu anna anzalna alaykum alkitaba alaykum kitaba yutla alayhim bai wadatar da su ba musu kuma su ana karanta musu wani irin aya ce musu gani ba sai Allah ta'ala ya ce kul ya ce wannan annabi ka ce kul tano kenan inna Allah qadirun ubangiji Allah ta'ala bai iko ne ala an yunzila ayatan akan ya saukar da ayata aya walakin na aktsaruhum la ya'lamun sai dai mafi yawan su ba su san me yasa Allah ta'ala bai saukar da aya ba kun san saukar da aya idan mun karanta ayatul ma'ida da suka ce hadin satu rabbuka an zila alayna ma'idatan min as-sama' قالت قلنا إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين حد إن الله تعالى يتي قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين idan Allah ta'ala ya saukar da aya aka kafirce mu wannan ayar to fa halaka da al'umma ake yi kun gano wannan da suka ce mutanen annabi salihu da suka ce sai sun an fitar da taguwa daga wani falalin dutse sun ganta da Allah ta'ala ya fitar da basu imani ba mai Allah ta'ala ya musu yace kazzaba samudu bi taghawaha idin ba'asa ashqaha fa qala lahum rasulullah naqata Allah yasqiha fakazzabuhu fa aqwa fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim sawaa wa la yakhafu 'uqbaha kun gane wannan da ke ko to shine Allah ta'ala yake cewa wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kadzaba bil awwalin abin da yasa ba ma turo ayoyi shine mutanen farko sun kareta wa atayna samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha mun bai wa mutanen annabi salihu taguwa mun bai wa samudawa taguwa mu'jiza ce ta wannan annabi fa zalamu biha sai suka zalunci kawunan su ta sanadiyar wannan suka kafirci Allah ta'ala ya dinke su sai raka idan Allah ta'ala ya saukar da aya sai ya kafirce to Allah ta'ala zai musu katin to wannan ne kuma su basu sani ba suke ganin ubangiji Allah ta'ala bai saukar da aya din ba na'am وما من دابة في الأرض ولا طائر ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى رب ربهم يحشرون الله تعالى وما من دابة في الأرض باب وتدبى ذلك تفيا أبان قصا ولا طائر hakan nan babu wani tsuntsu daga cikin tsuntsaye da yake kada fukafukansa yake tashi da fukafukansa illa umamun amsalukum face al'ummu ne al'umma ce irin yadda kuke duniyar mutane haka ake da duniyar tsuntsaye haka ake da duniyar awaki haka ake da miyar birai da ake da duniyar namun ruwa da sauransu kowace al'ummar da ta duniya ce mai zaman kanta ma farraku na likita da mun shai ba mu kale labarin komai ba a cikin littafi wannan littafi kenan a wannan littafi kenan a aikin bayan Hmm? in ka ce a ƙur'ani yake to adadin adadin mutanen duniya gaba ɗaya su nauni eh baya ciki adadin matattu nawa ne sai nuna maka alkitab ana shi ne lawal masu kun gane wannan ko balwa kita balwa qur'anu majid fi lawhin masu shi alqur'ani yana cikin lawhin masu duk abin da ke cikin qur'ani yana cikin lawhin masu ba ta abin da ke cikin lahul mahfuz ne yake cikin qur'ani ba aya take nuna cewa ubangiji Allah ta'ala ya bayanin komai cikin qur'ani ta aya da cikin suratul nahl wa anzalna ilayka alkitaba tibyanan li kulli shay mun so kuma qur'ani yana dauke da bayanin komai Tullafin billa da ke dake ma farrauta na fil kitabi min shay kan ta tsini ne suke kan da wani ayar wani babu ba bar komai a cikin qur'ani ba su ma sassa ba ga ya kuma shamai da taso su samu rabo kai in an yi rukuyi ana tasowa ko ba tasowa wasu ka ce ana tasowa wasu kuma suka ce ba a tasowa Dan Allah ya ce Allah ta yi warka umara kina to rukuyi aka ce ba ce kuma an ana tasowa ba Allah ta Allah ya sauki ثم إلى ربهم يحشرون sannan zuwa ga ubangiji ake tayar da su baki ɗayan su kaf ɗin su za mu da sa'aya a nan abin da muke da idan Allah ta'ala ya sani tarayya a cikin ladan baki ɗaya mu abin da muke kuskure kuma Allah ta'ala ya kai mana da su ɗin subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk